a sanarwar da wata jami'a a hukumar ta imf mai suna ms anonita Seya ta aikewa babban banki na najeriya cbn ta ce matakin na kawo cikas ga hada-hadar kasuwancin cikin gida da kuma kasashen waje alhaji kasumu garba kurfi shine shugaban kamfanin hada-hadar kuɗi da saka jari na apt a birnin lagos wanda ya goyi bayan matakin da imf din ta ɗauka fahimtar wannan shara tana da kyau kuma lokacin gaskiya dole ka faɗi gaskiya menene gaskiya al'amari shine ba yadda za ka yi abun da kake da shi ya yi karanci kuma ka ce kana son ka tsaye da shi farashin shi Ka gaba ka nemi ka zauna lafiya ba dala din nan yanzu dalar da Najeriya take samu rabin dala din nan take samu a yanzu to tunda suna samun rabin dala tunda kudaden da muke samu ya yi karanci farashin ganyen man mu ya fadi kasa warwas kuma abin da muke samu bai kai inda yake ba abin da ya dace da gwamnati ce shine ta daga farashin nan don ya daidai da bukatun kasuwa sai gwamnati ce ba za ta daga ba amma sai ka diba sauran mu waɗanda suke da hali irin namu ka ɗauki mexico ka ɗauki brazil ka ɗauki afirka ta kudu da daman su duk sun karyar da kudaden kasar su ba dan komi ba dan suna ganin abin da suke samu bai kai na da ba kaga wannan shi ya kawo shawarar da ayam ta bada cewa ya kamata mu diba mu ce za mu tsaye da farashin dala naira 97 eh, ko kuma naira 200 bai dace ba alhali kun bamu da dalai wannan shi ya kawo abin da yake faruwa yanzu yana faruwa za gwamnati za ta sai da shi 200 amma in kai ta waje ba za ka same shi ba sai ka same shi 220 ko 225 to kwaya bangaren masu hada-hadan kudin kasashen waje ke kallon matakin gwamnatin da kuma na IMF tambayi kenan da newa mukaddashin shugaban kungiyar masu hada-hadar kudaden kasashen waje na Najeriya Alhaji Aminu Gwadabe a ni a gani na wannan shawaran bata dace ba me ita hukumar bankin duniya take kira a yi a game da wannan dagantaka da najeriya take ciki tsakaninsu abinda take kira shine dai mu ci gaba da karyar da darajar naira cewa sai an yi haka ne wannan ƙasa mu za ta zama daidai to sai mu duba me dalilin da ya sa ko da yaushe muke kara da darajar eh, naira dinmu na daya najeriya tun sama da shekara hamsin tana fuskantar dangananta yana zama ita ne ko da yaushe take kasa dalili kuwa idan ka duba a wannan dangantaka da ake yi komai da ka sani da ake amfani da shi a ƙasan nan kawo shi ake yi daga wasu ƙasashe na waje to wata idan muka ce za mu ci da karya da darajar namu ita naira wata a ko da yaushe mu dai ne kayayyakin mu da muke amfani da su za su yi tsada zai shahi abubuwa da yawa na game da farashi da na masarufi da ke faruwa na biyu sai mu duba yawancin abubuwan da ake kawowa ana maganan mai ita cbn ta yi na ɗaya babban abin da yake damuwa ita ni a gani na hukuman bankin imf shine cewa tallafi da aka jaye an je tallafi ma wasu kayayyakin da ake kawo wasu kayayyaki ne shinkafa siminti tomato toothpick ga sunan dai ga wayin na abubuwan da aka janye mu tallafi ai an yi su ne don mu ita kasar mu ita ma ta karu yan Najeriya su ma su samu hanyoyin da za su zama sun karu a wannan abu. Ko a makon nan dai sai da gwamnan babban bankin tarayyar Najeriya ya jaddada cewa gwamnati za ta duba wannan tsari domin tallafawa bankuna da kuma 'yan kasuwa. Baban Yusuf Murya Amurka daga Lagos, Najeriya.